السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ta yawan albarka ku dai ci gaba da bi na bashin tambaya da aka yi ko da na ce zan bayani a kanta ko da na ba da ɗan kulasa haka a kai da wani samari na saban da iya abin na a kanta cewa annabi sallallahu alaihi ya hana abubakar da umar auren fatima saboda sun yi mata girma amma shi ya auri na na aisha alhali shi manzo Allah ya girma abubakar ya girma umar kuma fatima ta girma aisha to mun dan ba da wani abin nan na su masu irin wannan tunani sai kaka tsantsan hakan suna tuhumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma za mu zo mu bebe ma abin mu ga me yake ciki kawai da yawa akan ce tahun giwa ikan take na rakuni wato abubuwa guda biyu sun faru a wannan makon daga ranar alhamis zuwa jiya juma'a wato sun samu wani tunani wanda na ga ya kamata in share nan ta tare da mutane abu na farko da ya faru a alhamis yara ne matasa sai rigima ta dan haɗa su to wato wani ya taso ya rike wannan ɗin ina ta kai ba ni ne a gaban ka ba ba ka gane maka magana ba to ya ɗan yi kurin da ya haka can sai buɗe baki ce amma kai ma ka sani uwar ka zina ta yi ka ma unguwarsu a gaban manya amma abin da yake ba kuma mamaki manyan kaf ba wanda ya magana shi wannan zai shi ne ita shi rike wancan shi ma matashi abin da ya fi tayar min da hankali sai shi wannan da aka rike din yake ce kuma Allah ya taimake ka dan da na rabe kai ce wallahi sai na dauki nauyin ka ma'ana sai ya kashe shi to farko idan ka bi bayan zaka magana in ka bi ta ka bi ta bata kai ga irin wannan abin ba menene yake tunzura mutane yanzu komai kankantar abu sai a tunzura ana maganar kyauta sannan manya a unguwanni me amfani kasancewar su manya idan suna jin irin waɗannan abubuwa kuma ba sa tsawatarwa ko suna ganin irin su ba sa tsawatarwa wannan ɗabi'a wajibi mutane su su su rabu da ita wannan kushe da ne matsala ce da ba na daɗa sai dai magana kai waɗannan abubuwa Zan yi unguwa to amma mai isa ba za su iya magana ba na ba ku kistar wasu yara da mahaifinsu ya mutu unguwa ba wanda ya kula su har suka lalace yara mata suna neman maza mazan kuma suna shaye-shaye to sannan ne unguwa kuma aka haɗu su mutu yadda ba sai dai su sai da gidan su tashi farko ba wanda ba a kira su ba har kofar har gidan shugabannin gargajiya na yan gundumar sai da aka kira suka ki zuwa ƙarshe manya suka haɗu da waye duk masu sarauta da waye aka ɗunguma aka je gida a sauransu aka zauna aka ce su fito sai da suka ɓata lokaci sannan suka zo aka gama kaf ɗaya daga cikinsu ta ce to mun ji abin da lokaci ne gida gidan ubanmu ne kuma mu 'yan gargajiya ne na wuri ba wanda ya sai tashe mu da rana kuma ba za mu sai da gida ba amma ga ku duk da kuke za sai mu sai da gida ko kaza kaza wane ne tun da ubanmu ya mutu ya ɗauko ƙwayar shinkafa ɗaya ya kawo mana ya ce mu sarrafa wanda ya san yayi ga ku duk a zaune ya kaɗa sai wannan ya kalli wannan ya kalli wannan ya kalli za ka iya zama elda wani babba a cikin mutane ba ka da irin waɗannan commitments su wa za ka sa wa za ka hana bayan ba abin da kai wani yanzu ba ɗan ka bai mutu ba ba yanzu ba ganin su muke yi ba da bai ba za a faɗa to yanzu wannan ya zo sai zuwa na wani abu waɗanda suka san ya taimake sai musu za su bari kuma za su bari da ka manya unguwanni ku ji tsoron Allah ku dawo da irin duk wani babba ya za unguwa ya rike waɗannan abubuwan ana ya zamanin yayin shi da yayin shi don da shi suke abin ya fita a hannun ba wanyan mutane ba wallahi mu na a lokacin mulmuna mun san lokacin da ake waɗannan abubuwa na san mutumin da har ya mutu bai taɓa wa ɗansa kaciya shi kaɗai ba kuma ko bai da ɗan da zai yi kaciya wallahi duk shekara sai ya samu aƙalla yaro ashirin shi zai masa kaciya ya rayu a gidansa ya ba shi ci ya ba shi sha da duk wata tsawainiya yara da man suka tafi unguwa ko aka gaba a gansu ba sai ake lokaci ne irin wannan na sanyi da ake kaciya sai a ce a je gidan shi da an je zaka je ka tarar da yara inda da dare ka je zaka je ka tarar an ba shi bargo ina cikin ɗin sun san da kaciya da da ake ku da shi, haka za ka je ka sanar da shi lafiya lugana ranar duk aka ce ɗanka ya warke wallahi da sabuwar riga da takalmi da hula zai zo gidanka da naira ashirin har izo yana ba da naira hamsin har izo yana ba da naira ɗari ni na san shi Allah ya ji kansa ya mutu in kun so ga muku sunansa sunansa a hajji alkali maliki a nan kotun nan ta kofar kudu a nan yi ritaya ta kofar gidan sarki alkali firamin ya suke ne shi ne kanwarsa ta haihu ta mutu da aka je wajen mutuwa aka dawo akwai yadda ita kuma mijinta ya mutu ita ya daura aure ta ita an yi an gama daga makabartar shi ma mijin wannan wanda ta sarsa mutu bai masu za a daurin ƙwaron ba da aka tafi makabarta dama shi sai ya tafi gida ya ce eh, wajen wannan yar wata ta ita to ke dakin wani fa za ki shiga wancan za ki koma ta haifi yaro jariri wa zai dauke shi da aka dole ke za ki dauke shi da an dawo za a daura muku aure dama mijinta ya mutu ba ta tube da fita daga ta ba aka daura. ta zo ta ɗauke shi ba wanda bai san wannan ba ɗanta ba ne shi ma bai sani haka ta haɗe kan 'ya'yanta ina yin waɗannan da cikin halayen jama'a wannan abin za iya gyara shi za a iya za ka ina kira mu yi fari mu koma zuwa ga Allah mu tuba zuwa ga Allah sannan a yi ƙoƙari a ga cewa irin waɗannan abubuwan ana ƙoƙarin dakile su a cikin al'umma mukan ga abubuwa sai mai alatin mutane mai alatin hukuma sai latin ɓagoro da abin ƙarshe zai gagar mutane Allah ta wuce abu na biyu da ya tamin da hankali jama'a to amma wannan kuma ta ce shi wanda ya abin sai birge labarai aka ba shi guda biyu akan malin pakistan dambarwar da ake ciki a halin yanzu a islamic forum shi kuma abin yau jiya da yamma suka zo suka zauna zai kace ai kaza kaza kaza sai ka gama aiki sosai zai ke magana ai ga wani dan malamin kadiriya shugaban kadiriya nan shi ma an kama shida da dambarwa a zariya ma an kama wani shi ma da biliyoyin kuɗi kaza kaza kaza ita ta su ma waɗannan zai gasu su ma gasu nan sai kuma ya dawo sai ta amma shi wannan zama pakistan ɗin nan a kone ya ba labari ya ce wallahi ƙarya ne kawai mutane ne saboda an saba dambarwa a wurin shi kuma ya hana ya ƙi yadda saboda haka suke shi wanda yake ba labarin sai ce ni ma shaida ne sai ce na ji wane wane da wane da wane na ji suna magana duk ice in kakkau kalli ka ji bakin su wallahi ƙarya suke ba da Allah suke ba suna yi don ya hana ba to wannan abin ya dan kwantar min da damuwa amma damuwar ita ce me isa wannan al'umma ba ta kallon ɓarnar da waɗansu suke sai malamai kuma suna iya buɗe baki da mugunyar ko muguwar manufa suna magana kan ni a damuwa ta ke ba wata al'umma da ta raina malamanta sannan ta ci gaba babu yi kuma duk lokacin da malamai suke jin alfarmarsu da darajarsu ba za ta tsira ba suka ja bakin suka yi shuru suka janye jikinsu al'umma za ta sha wahala wannan ka rubuta ka aje wannan ita ce sunnar Allah ba ku wannan kira gare mu ni ba ina tsarkake malamai bane ba sa alaifi ko ba sa zunubi ko na cewa masumai ne ko abin da suka yi na ba daidai ba a ce sun yi daidai ba wannan ke nufi ba amma me isa wane yayi ba daidai ba wane yi ba daidai ba na wanda aka kururutawa ne na malamai ba ku san wannan zubar da darajar ilimi yake kuma karshe ina zubar da darajar addini karshe kuma ya zubar da darajar mutane ko kun fahimtar da Allah shi ne shaida ba na kare wani bane amma wannan ɗabi'ar da mutane suka ɗauka ba za ta haifar musu da zami ne murin ne nan ko ba kuma murin ga balansin nan yanzu kwanan nan ba magana ake dan wane dan wane ko ya sai ko kaza ya an same shi da biliyan bakwai biliyan goma biliyan kaza ba to me yasa ba ka faɗo wannan me yasa to sai ka ce ana zaton wuta ne a makera sai ta tashi a masaka ai take magana zai ku to yanzu kamata yi wannan wutar da ta tashi a masaka kamata yi ka ƙara hura ta ko ka kashe ta ni ban ci a rufa ko a fili ba kowa ya ɗebo da zafi bakinsa amma ni ina kallon bad side bad effect na wannan abin da kuke yi ina iya wallahi duk sanda malamai suka ce sun ja bakin sun yi shuru akan matsalolin al'umma to wannan al'umma ta shiga uku da aka biyo kan mafa kamar yadda na faɗa ba wani ke ba kariya ba amma a ringa balansu kuma a daina yin na malamai da wata nufaƙa a cikin zuciya Allah ya tsawo ana malam ana zinatul ilm ko al'ilmu zinatul fata ya yi wata magana ya ce waɗannan maganganun da yake faɗa wane kaza ya same shi wane ya ita ba muna faɗa saboda muna jin daɗi ba ne ba haka ba ne ba faɗa ake saboda jin daɗi wai wannan malamin ɗariƙa ne ko wanda ya faɗa ɗan yana hannun suna yana ɗan ɗariƙa an samu ɗan izala shi ma ya faɗa wai a ringa faɗa na jin daɗi ba ba haka ba ne amma abin da ake cewa a ringa cek and balance ina fatan mun gane a ringa cek and balance to sannan su ma malaman su ji tsoron ana akwai mu'amalar da bai kamata a ce an zabe ka a cikin ta kai kokari ka kauce ma jarabawa ce Allah ya tawaki Allah ya tawaki wannan yake ai ƙara bayani A kan zancen addu'a da muka bayan sallah saboda kuce an kawo kamar an kawo sabon karatu tare da maka karatu yake ko kullum ba gane ana ci gaba sai ana ne ana fahimtar wannan maganar ta abu jama'a addu'a a wajen sallah bayan ka yi sallah ka idar ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah malamai sun yi saɓani ana iya addu'a du'a'ul mas'ala du'a'ul haja ka roƙi Allah Allah kai mun kaza kai mun kaza ko kuwa a sai waɗannan du'a'ul ibada waɗannan addu'o'i zikirai da aka shar'anta bayan sallah su kawai za a yi wannan matsala ce da malamai sun yi sabani a kanta masu cewa za a yi sun kafa hujja da fadar Allah fa iza farakta Wai ila rabbika farfa in ka gama sallah ka kafu ka yi kwaɗayin alkhairi zuwa ga ubangijinka sai suka ce to ai wannan shine sai ka ce Allah ba ni za Allah ba ni sun kara kafa hujja da faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ayyu du'a asma wace addu'a Allah ya fi sauraro sai ce wadda aka yi can ƙarshen dare wa dubar salawatin maktubat da kuma wadda aka yi a bayan sallolin faranta sai suka ce to a yanar ma an ce bayan sallolin faranta saboda haka yin an yi sallama shi ne bayan sallama saboda haka za ka yi addu'a masu hujjar cewa za a yi sallama waɗanda suka ce ba za a yi ba su ma sun kafa hujja da wannan hadisin suka ce abinda malamai magabata suka fassara hadisin da shi shine ƙarshen da annabi ya ce bayan ka gama addu'o'i da aka shar'anta ka yi a cikin tahiya ta ƙarshe yace kummal a ahadukum ayyal adiyati a'jabahu ilayhi fayad'u biha aw kama qala alayhi salatu wassalam sai ɗayan ku ya duba wace addu'a mai kuma yake sha'awa ya roki Allah sai roke shi sai suka ce shine ma'anar dubara salawatin maktuba da Allah da Annabi ya fara hujjar su ta biyu ba taɓa samu bayan annabi ya gama sallah ya roƙi Allah Allah ba ni kaza ba ni kaza abin da yake waɗannan astaghfirullah Allahumma anta salam Allahumma inni ala kaza kaza kaza waɗannan menene ayatul kursi qul huwallahu da qul zai an gani waɗannan azkar da ake bayan sallah su kawai aka taɓa samu yayi kuma kowa nasa yake yi suka ce waɗannan dalilan su suka nuna cewa ba a yi sannan suka ce babu wani littafi da ya zai ware ita a yi addu'a bayan sallah a ce an yi wani babi ko kaza a ce bayan sallah a yi addu'a ka roƙi Allah ba ni kaza ba ni kaza suka ce babu an fahimta suka ce to wannan shi ne to sai na ce malamai kaf sun yi itifaki zuwa cikin sallah saboda hadisai sun tabbata a kan haka tsakanin sujada ana zuwa a sujada annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusanci zuwa ga ubangijinsa shine lokacin da yake sujada fa amma ar-ruku'u fa fihi ar-rabb to shi ruku'u ku girmama ubangiji a cikinsa wa amma sujud ita kuwa sujada menene fajtahidu fihi bid-du'a ku yi kokarin yin addu'a a cikinta fa qaminun an yustajaba lakum lokaci ne da ya dace an zama ku addu'a na an ce addu'a a cikin ne a cikin sallah lokacin sujada kuma suka ce da haka sujada ta fi ruku'u yawa kagan ka yi sallah raka'a daya ruku'u ɗaya ne sujada nawa ce idan za ka yi sallah raka'a biyu ruku'u nawa ne biyu ne sujada nawa ce hudu in za ka yi raka'a uku ruku'u nawa ne uku ne sujada nawa ce shida haka duk sanda ta yi faɗi za ka ga sujada ta mi ta karu suka ce saboda bukatunka suna da yawa da haka kai Allah aka baka wannan stress ɗin kai ta roƙon Allah ciki hujjar ta biyu Shi ne ainihin wato hadisin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam yace bayan ka gama waɗannan addu'o'i wanda ya koya na Aisha akan auzu menene min fitnal masihi dajjal karshen abin nan da kuma wanda ya ga Abubakar mahaifinta اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم sai bayan ka gama wannan sai ce sai kuma ka zaɓi abin da kake so ka roƙi Allah kai sai ka roƙe shi ah, ba fa kai ba gane haka kuma na ce kai an gane to me sallar sai i roƙi Allah bayan ya gama duk abin da aka shar'anta na azka a shar'iyya a cikin tahiya ya gama sai kuma ya roƙi Allah abin da yake so ya roƙe shi idan ka gama da kowanne yare yace da Hausa da kowane yare duk yaren da kake ji kuma in baka iya larabci gangariya ba ka roƙa da yaren da ka fi iya shi Allah ba yaren da baya ci a ce a sai larabci sai kaza kaza kaza Allah ya san wasu ba za su iya larabci ba kuma ya saba bukata kowa ya sa masa bukata saboda ka roƙe shi da yaren da kake ji wanda za ka iya wanda za ka yi expression za ka faɗi buƙatar ka eh, in ka ce kai Allah ina so ka bani wata mota ba gobe da mar sirri baka baka in aka ce ka ko ne aka ce ba wannan da na su ka sai na daga kai an gane ku wannan addu'a na Hausa a sujada ne ko a tahiya yace wannan addu'a ta Hausa a sujada ce ko a tahiya ko ina ko ina ah, to me ta sujada da tahiya za ba cikin sallah ake ba suna sallah aiki Allah ya kun fahimta saboda haka waɗannan to wannan da malamai suka yi ittifaki akan ita aka ce a yi in kai ta karɓo sai na ce ita ya fi kamata ka yi akan wadda an yi saɓani wasu ce ba a yi kai irin su mala albani suka ce ma idan ka yi wannan bayan kai sallah sai kai suka ce sallah mata wuce an dawo maka da kayan an gane ku an fahimta jama'a an fahimta da aka nufi in ka sha bida ta ishe ka in ka kwankwaɗe ta kwakwan fada to ko ka zama hannun suna zai kayi da gaske an gane to a hankali a hankali haka abin yake tafiya ba rana guda lokaci guda sai ka ajiyar ba a tafiya za ka yi Allah da ya ce banza Allah yi wa mutane wa’ar sai ce amma ce da su wani ina ma a yi hukun biwa shida an ta ƙomo matsalin lahi matsina wa ƙwada sun mata ta fakaru ma bi sahibi kun min jinna in huwa illa na riyun na kun bai azabin shadiri kun ce ne da su ina ma a yi hukun biwa shida wa abin da muke muku abu ɗaya ne shawarar da nake baku bayan an gama wa'azin an ta komo lillahi ku tashi kowa Allah ne a rabu e kalli abin da aka faɗa masna ja wani wanda ka aminta zai baka shawara ta kirki ina da fahimta mai kyau kalli magana nan da aka faɗa mai bikanta bayan kun gama kun rabu ba a ce ka abin nan ba wasu rada haka in ka je ka keɓe kai ma ka tsaya kai tunani kuma ta tafakkaru Allah yake sannan ku yi tunani ma bi sahibikum min janna babu hauka a tare da wannan mutumin naku shine annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan maganganun da ake faɗa ba daga bakan bakin mahaukata take suke fita kai da ji ka san sun fi karfin bayanin mahaukaci kuma sun fi karfin mahaukaci ya fahimce su da haka ana magana ne tsantsar hankali da tunani in huwa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko wannan wa'azin da ake muku ba komai bane illa nazirul lakum face mai gargadi ne gare ku ne dai azabin shadid gabanin zuwan azaba mai tsanani ta azaba mai tsanani za ta zo wanda ya saba wa Allah Allah zai masa azaba ina fatan mun gane a ba fa na magana kan wannan matsala ba karo ne dauka ce ite na ce in ba kai wannan abin ba za yi maka azaba a'a ba haka an nake nufi ba amma ita ayar tana can an maka wa'azi ka je ka yi ne ka yi tunani yanzu ba ra'ayi za ka ba hujjar da aka faɗa gaskiyar abin da aka faɗa shi za ka kalla idan ka ga cewa wannan abin gaskiya ne to ka bi shi ka yi haƙuri karka sai na saba da kaza wani ya ce da manzo Allah ya rasu Allah wallahi ne na saba zan yi rantsar ce na rantse da kabarin babana sai aka wuta kuma na kasa daina ba zan iya daina ba sai aka ba abin da zai hana ka shiga wuta ka ji kace a ku to kai ma na ce a to ai haka ga yadda ya ji wuta to yanzu ba dole ya bari ba ai dole ne saboda gaske ba ya son shiga wuta ko kuma fahimta jama'a to saboda haka waɗannan abubuwa mu yi su cikin ilimi munasaba ce ta ratsu shi sa ma magana ta ne ta fito to amma kuma tun da an faɗe ta ta yi bayanin muna fata Allah ya mana jagora ya ce bayan an gama zalla ce karanta kulhu Allah wa kafa uku ina ya samu asali kun taɓa kun taba yin wata tambaya irin wannan akan sadakar uku sadakar bakwai tsagari jama'a waɗannan abuwa duk da gansu gargajiya ce aka shigo da ita musulunci abinda kake bukata ka karanta adabin hausa a shi ne lokacin da yake magana na ce da ku ni ina da diploma a hausa da haka ni authority ne a hausa ni authority ne ni a hausa dan diploma ta da yamma ba lalatacce da wace wanda da ta lalace yanzu eh kasan kasan sakandaren dan bokon da kai firamare dan bokon da wallahi digirin kai wani mai phd ne yanzu wallahi da sai an gurza an gane to irin waccan diploma ta mu wai gana da wata wani phd ka yanzu na hausa tun zan mata wuyan ka wuce tuni mun girme ka kuma ba wasu shekaru ne masu yawa john smith 1994 a biyu ke muni second set da aka fara semester da a yi tam ake ko ta time second da ta time ta aka da wani jinin sa mu ne second set da kan ma aka fara wannan tsarin na semester an fahimta to saboda haka abubuwa ne ɗauko su aka yi daga ina daga gargajiya da aka musulunci ta aka shigo da su ne cikin musulunci sannan na kan gaya muku ba alfahari nake ba ni professional ne a harkar da'awa ina wa'azi na maguzawa ba su malam sun sani ni ne sakataren kwamitin da'awa na jihar kano na gamayya tsakanin kano da jigawa da katsina kuma ni ne wakilin kungiyar izala a kwamitin gamayyar kungiyoyin wa'azi na maguzawa a jihar kano kuma ni ne mataimakin shugaban har mataki biyu yanzu ni ne shugaban kwamiti na ilimi da da'awa na muslim professionals in da'awa na najeriya reshen jihar kano kuma ni memba ne a ƙasa filduwa ka ne ni ko shaidu ne da yawa na kance da kuma tafi da'awa ko kwanan nan ƙasa da wata ɗaya december 25 6 7 8 mun je da'awa ƙasar bauchi da ƙasar gombe da haka ina gaya muku ne by profession eh, yanzu sai ka ce authority ne yake ma ko to idan ka je waɗannan abubuwan duk da ake kaji za ka gansu ka je cikin maguzan za ka gansu inda aka samu uku sadakar uku sadakar bakwai sadakar shekara arba'in da sadakar shekara za ka gani da kuma yin sun yi ibadunsu wanda suke na gargajiya da yadda suke yin waɗannan abubuwan da ake yi ka je duk ka gani saboda haka abubuwa ne transparent nasu aka yi daga me musulun gargajiya aka saka su a illa iya duk da sunan abuwa Ya ce ya yi to ya Allah ce ya yi kuma da wuni, qala rabbukum da astajib E, eh yi abuwa duk sanda gada dama amma in ka a ayi guda kaza sai ka ba mu dalili ya ce ayi in ka ce a yi lokaci guda sai ka gaya mana wa ita a yi wannan lokaci in ka ce a yi iri kaza sai ka gaya mana wa ita a yi iri kaza in ka ce a yi a yanayi iri kaza sifa sai ka gaya mana wa ita a yi wannan in ba aka za mu je ba muka da kayan an fahimta jama'a saboda haka mu tsaya da yau Allah ya ji gama labuka Muhammad Gumi ita karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi kana so kai ibada hankalinka a kwance ka bi manzo Allah amma idan baka yi ibada kana bin manzo Allah ba kowaye kai hankalinka a tashi yake kun fahimta kowaye kai kana ibada baka bi manzo Allah ba kana musulmi kowaye kai wallahi hankalinka a tashi yake yi kake kai barin mazan gama kada waɗancan su zo kada su gani kada su ji illa iyaka Allah kai mana gam da kasara Allah ka datar da mu da bin sunnar Allah Allah ka dora mu akan dai waɗanda ba su gane ba Allah ka gane da su Allah in mu ne ba mu fahimta ba Allah ka fahimtar da mu gaskiya kuma ka ba mu ikon bin akwai alhaji ali aka ce ko sarkin fawa da Allah ya wa rasuwa ina Allah subhanahu wataala ya ji karrai yan uwa da abokan arzika Allah ya ba su hakurin jure wannan rashi wannan yanki da aka yi wannan babban rashi muna roƙon Allah ya da hakuri Allah kuma ya bayar da madadinsa wanda zai irin abin ko fiye da abin da yake na alkhairi akwai eh, mala idris da shi ma ɗaya daga cikin hadimin wannan masallaci da aka masa haihuwa a haka da ɗaura aure muna da kwanan zuwa wata ala Allah ya sa albarka Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya sa a ce gara da aka yi Allah ya kora zaman tsakanin mijin da mata iyaye Allah ya ba su ladan haihuwa da tarbiyya niyoyi da aka yi Allah mayar da alkhairi Allah ya sa a ruwan nan tsawainiya da aka yi Allah subhanahu wataala ga mana jagora da dora makan daidai ka taimaki addinin musulunci da musulmai masu kan muka addu'a saboda bukatunsu Allah ka san masu bukatar masu bukata Allah ka biya bukatunsu ka san damuwar masu damuwa Allah ka yaye damuwoyinsu Allah ka san neman masu neman Allah ka ba su abin neman su Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suka rashin lafiya a faifai mu Allah ka jigan su ka gafarta musu iyayen mu da malaman mu da yan uwanmu da mu da mu da jikokin mu da kakanninmu da abokanmu da masoyanmu da almajiranmu Allah muna roƙon ka duk musulmi da ya riga mu gidan gaskiya ka jigan su ka gafarta masa Allah ka sa yana gidan rahma Allah ka sa yana gidan aljanna Allah ka mai da kabarin ta kabarin dausayi daga dausayin gidan aljanna Allah kar ka mai da kaburburan musulmai ya zama to kula daga kulolin gidan wuta Allah ka ji kanmu ka gafarta mu in mun mu in mun tuna yau kare Allah muna roƙon ka wannan ƙasa ta mu Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata agaji Allah ka kawo mata tallafi Allah halin rashin tabbas da ake fama da shawar da kasa Allah ka shiga cikin wannan al'amari Allah ka taimake mu mamma a Falastin ka taimake su a yankin Gaza Allah ka taimake su a Pakistan da Afghanistan da Sudan da Somalia Allah ko ina musulmi yake yake haɗuwa da ƙalubale Allah ka taimake shi Allah ka taimaki musulmi da musulunci Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah muna roƙonka wuraren da ake fama da tashe-tashen hankula a nan Najeriya Allah ka kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali halin kuncin rayuwa da ake fama da shi Allah ka kawo mana buɗi Allah ka kawo mana Allah ka kawo mana Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah mun tuba ka yafe mana Allah mun tuba ka yafe mana Allah kar ka kama mu da miyagun ayyuka Allah kar ka kama mu da laifin da gurbatattu daga cikin mu suke aikatawa Allah kar ka kama mu da laifukan da wawaye cikin mu suke aikatawa Allah muna roƙon ka Allah ka yarda da mu ka yarda da mu Allah kar ka yi fushi da mu Allah kar ka sa ai fushi da mu Allah muna roƙon ka ba mu shi a duniya a roƙon ka Allah ya yarda da mu وصلى الله وسلم وزد وبارك واكرمانه على نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين سبحان ربي يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم